وان تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون idan za ka yi mamakin wani abu ya kai wannan manzo to abin da ya fi cancanta ka yi mamakinsa shine ƙayatarwarsu da tashin alkiyama da kafa hujja akan inkarinsu da cewa shin yanzu in mun mutu muka zama turbaya da ƙasusuwa raunanar da digaggu sai a sake tayar da mu a dawo da mu da rai waɗannan masu ƙin yarda da tayarwa bayan mutuwa su ne waɗanda suka kafirce wa ubangijinsu suka ƙi yarda da ikonsa a kan tayar da mamata kuma su ne waɗanda za a saka sarƙoƙin wuta a wuyoyinsu a ranar alkiyama kuma su ne ‘yan wuta kuma masu dawwama a cikin ta har abada ba za su gushe ba kuma ba za a yanke musu azaba ba.